barkan ku da zuwa tashar MD, Buhari ya tona asirin gwamna zulum kamar yadda masu iya magana sukan cewa yau ga kai gobe ga dan uwanka kamar yadda ake tonawa shugaban kasa Muhammadu Buhari asiri yau shi ma ya fito ya tona asirin gwamna zulum to kafin dai mu je cikin labarin tsidin gadangadan da kuma jin makasudin dalilin da yasa wannan al'amari ya faru sai ku fara danna mana sikira baskami da karawa sanarwa wanda yake kara mana karfin gwiwa kwarai da gaske wajen ganin cewa mun ci gaba da kawo muku labaran waɗanda za su ci gaba da nishaɗantar da ku. shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya tona asirin kuɗin da yake ba wa gwamnan jihar borno wato babagana umar zulum yayin ziyararsa ta fadar shehun borno shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ƙara shaidawa shehun borno cewa babu shakka a kowace wata ina turawa gwamna babagana umar zulum sama da biliyan biyu sai dai shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kara da cewa hakika ina ba shi waɗannan makudan kuɗaɗen ne domin tallafawa waɗanda suke 'yan gudun shijira ne waɗanda suke a cikin jihar barnan da kuma waɗanda suke a ƙauyakan jihar barnan sai dai shi kuma a nashi ɓangaren kashim hetima ya bayyana wa wannan shehun barna cewa babu shakka shi bai san da wannan labari na wannan kuɗi da muhammadu buhari yake turawa gwamnan jihar barnan ba wato umar zulum kaga abin kenan ya tafi turka-turka yayin da talakawa suka rasa da wace magana za su gamsu shin maganar Muhammadu buhari da yake cewa yana tura wa Umar Zulum kudin ko kuma maganar kayan Shatima da ya ce bai san ma da labarin ba. Sai dai yi kansa wannan gwamna Baba Gana Umar Zulum bai fito ya yi karin haske a dangane da maganar shugaban kasar Muhammadu Buhari ba na wajen karyatawa cewa ba a bashi wannan kuɗi ko kuma ya tabbatar da cewa ana bashin. Har yanzu babu wani wanda ya fito ya bayani a dangane da hakan in bacin waɗannan mutum biyun Muhammadu Buhari da kuma kayan Shatima. To amma dai muna jira mu zuba mu ga menene zai faru. Haka zalika Muhammadu Buhari ya bayar da naira biliyan shida domin tallafawa to babban Boko Haram da kuma gina masu gidaje domin yadda za zasu samu samu matsuguni kamar yadda mu muka samu labarin nan daga majiya mai karfi babu shakka wannan labari ne mai tushe kuma labari ne ingantacce wanda atp hausa tv ta rawaito Babu shakka waɗannan maganganu guda biyu sun yi tasiri a bakin talakawa yayin da suka sa masu rudani da kuma wasu watsi da kuma cece kuce a tsakanin su da kuma kowa fitowa ya bayyana ra'ayinsa. Babu shakka idan ka ɗau maganar farko maganar gwamna zulum da kuma baba Buhari ya fito a kansa na cewa babu shakka duk wata yana ɗaukar biliyan biyu yana bashi domin rabawa talakawa waɗanda suka kasance 'yan gudun hijira. to duba da cewa gwamna zulum bai fito ya karyata abun ba kuma bai fito ya gaskata abun ba shine talakawa suke ganin cewa su an basu a walade ni yayin da basu san cewa gaske bane ko kuma karya duba da cewa muhammadu buhari dai shugaba ne wanda ba lalle yi masu karya ba duba da cewa shi kuma zulum ya kamata ya fito ya gaskata abun to sai dai yanzu ana nan ana sa ido a dangane da gazgata abun ko kuma karyata abun sai kuma wannan magana ta biyu ta cewar shugaban kasa muhammadu buhari ya dau kuɗi naira miliyan 16 biliyan 16 ya rabawa waɗanda waɗanda suke tsofaffin 'yan boko haram ne ko kuma mu ce tsofaffin 'yan ta'adda ne 'yan garkuwa da mutane cewa a yi masu gidaje su ma domin su samu matsuguni kamar sauran mutane sai dai wannan maganganu gaskiya talakawa sun ɗauke su kuma sun zama abin yi a bakin su duba da cewa suna ganin cewa wannan ba daidai ba ne in dai haka ne to kowa zai iya zama ɗan ta'adda domin in ya tuba ya san cewa yana da babban shi wannan ai kamar abin da ma ake ba su kamar fansho ne ake ba su wato sun gama aikin gwamnati za a ɗau fansho a ba su irin waɗannan maganganu talakawa suke da dama a su Sai dai da wani bangaren kuma waɗansu suna cewa kaga shugaba mai adalci shugaban da idan mutane sun rasa abu kuma yake dawo masu da shi. Babu shakka duba da cewa waɗannan 'yan ta'adda suna da yawa to su kansu za su gane cewa ana son su kuma Najeriya ba wai mantawa ta da su ba. Za su dawo hanyar gaskiya domin duk wanda ya dawo hanyar gaskiya yana sa ran za a yi mai wani tagomashi to ko dai ba a yaƙe su ba za su iya dawowa ta wannan sakayya da ake masu da kairi. gaskiya masu faɗan ba a yi daidai ba sun fi yawa masu faɗan an daidai kuma sun karanta to sai dai ku kuma waɗanda kuke sauraron mu na yau da kullum muna jin ra'ayoyinku ta wannan tasha ta comment muna so mu ji menene a sukatanku wanne abu za ku iya bayyana mana mu ma domin mu gamsu kuma duk abin da yake faruwa za mu ci gaba da kawo muku a cikin wannan tasha ta mai inganci wato MDTV Hausa.